shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don akwai abun mora jama'a masu sauraronmu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa, da al'ummomi da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da ɗabi'u don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. Al'adu da mabatin jinsi na nan muna da su A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke haɗo kan ɗalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya. Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma ɓangarancin siyasa ko wani ɓangaranci na wani abu gaskiya gaskiya ni da na shiga wannan makarantar dukkanmu mun riga mun zama kamar yawa don ba wani abun da yana nuna kamar bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki. Cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe da ke baiwa ɗalibai damar cuɗanya da juna, walau a aji ko a ɗakunan kwana. Ɗalibai daga yankuna daban-daban da bambancin ƙabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu ɗalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta. Sunana Aisha Musa Abubakar ina Faculty of Health Department in Community Health and Extension Workers. Kai ko? Uh, sunana Gideon Jacob Kuga. Ina karanta ina uh, Department na Library and Information Science. To sai ke fa? Sunana Victoria Morrison Barnabas. Ina Library and Information Science. kefa sunana hawa abdulkarim abubakar ina ajin business management administration Hajiya Aisha ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta? To alhamdulillah gaskiya mu'amala mu tsakanin mu ɗalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aƙidu ba wani bambanci muna rayuwa ne as one we are living as a same nation muna rayuwa ne a dukanmu 'yan adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu dalibai muna karkashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan adam ne ba bambancin addini ko kuma bangarancin siyasa ko wani bangaranci na wani abu gaskiya malam gideon yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu murga mun zama kamar yawa don ba wani abun da yana nuna kamar bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki muna nan kamar yawon musamman ni ina da abokanai na akwai asalam da aliyu wani lokaci muna ci abinci a wuri da wani na sha abun ma su ma suna kara sa'a in sun sha na ji zan karɓa ni ma zan karɓa shi to abun ya kara inganta rayuwata wadaka na ji daɗi yadda muke a nan wurin kamar gida ɗaya ne Malama Victoria, yaya kike zama cikin mu'amala tsakanin ah, ɗalibai musamman wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai Kirista, akwai kowa da kowa? To, godiya ga Allah a gaskiyan shine a matsayi na ma wanda na riga na kai kusan kamar uwa ne a wurinsu. ‘Ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancinsu suna ce mini momi. babu wani bambancin addini muna nan kaman ɗaya ne domin mun zo koyo ne fatanmu da begenmu shine mu ɗaga wannan ƙasa zuwa wani wuri ba maganan addini ba mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana ja da baya da yawa a wannan ƙasa ina ga wannan ne ya sa cewa dukanmu kamar 'yan najeriya mu haɗa kai tare domin mu gina wannan kasa. Za mu zo mu ba da wannan shawarwari. To Hajiya Hawa, yaya mu'amalanki da sauran ah, mutane ko kuma 'yan uwanki ɗalibai da malamai a wannan makaranta? Mm, eh haka ne gaskiya da shi na kasance musulma ne. Amma kuma gaskiya mostly ma ni 'yan uwana ma ƙawaye na ma duka mostly Christians ne. duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajinmu to gaskiya na fi yi mu'amala ma da Christian din sama da 'yan uwana musulmai so gaskiya bamu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini duka mun haɗa kan mu ɗaya ne ba ma nuna bambanci tsakanin mu Hajji Aisha, kila angonku ki tashi kin ga akwai Krista ba, ya kike ji da kika zo nan kika haɗu da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba? Do dai ba nan bane farkon inda na fara mixed na fara yin mu'amala da 'yan uwana da muke da bambancin addini da su ban ji wani abu ba saboda na ɗauke su a matsayin 'yan uwa Dukanmu mu bayin Allah ne Allah ne ya halicce mu ga baki daya bambancin addini ko wani abu ba zai sa ka kyamaci mutum dan uwanka ba saboda baka san wata rana inda zaka je ka haɗu da shi ya maka rana ba kuma yanayin yadda ka mu'amalanci mutum a lokacin da ka fara rayuwa da shi shi zai determining din abin da shaidar da zai je ya bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna duk inda wanda ba musulmi bai zo yi mu'amala da musulmi kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala idan ya je gurin wayanda ba musulmi bai ji suna sukar musulunci ba zai ba da goyon baya ba zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba to ina la'akari da irin wannan na rungumi yan uwana ga baki su mu ci tare mu sha tare mu yi wasa tare ba wani bambanci mu mutane ne. Bai shafi yanayin karatun ku zama? Ba ba bai shafa ba. Ma muna yin kusan 70-30 ne tsakanin mu da su. a makaran kusan su SUGs din mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi dole mun dan fi yawa amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mun fis yawa su ba su da yawa makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba kowa da kowa an rungume shi a makarantar gaskiya malam gideon idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar kila za ka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba domin ku koyi karatu to a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunanin ba a hanyar zuwa makaranta a yanayin irin abokanin da na samu a nan ma su ne suke bani karfin na riga na shakku da su kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun girma a wuri da abinda yana bani kwarin gwiwa kenan ba mu da masala yanzu haka makarantar nan ta yi kokarin haɗa kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambanci addini amma kuma yanzu mun saki da juna ba mu da masala kana matashi kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu abin da ka koya a nan me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare matasa za su iya haɗa kansu musamman ko da ba addinin su ɗaya ko yaren su ɗaya ba bisa ga abin da na experience a nan wurin na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halaye na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan gaskiya an riga an koya mana kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunanin so yanda muke a nan wurin ni addu'a na ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan kuma mu koya wa mun su cewa kar mu dinga kyaman juna kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare Madam Victoria, a matsayinki na uwa me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yadda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya a wannan karo su yi zaman lafiya to a kowane lokaci dai mu da su muka yi tattaunawa musamman kamar wannan bangaranci na addini na meye ma baya shigowa a nan domin mun gode ma shi rektonmu a kowane lokaci maganan shi shine nan ba maganan musulmi ko krista nan wuri ne wanda ya tara wayanda za su yi koyo wayanda suka zama dalibai kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa in ce musu tun ba ga asaran ku kuna kanana ku nemi ilimi ku sa kai ku nemi ilimi kada ku yadda wani ya cuce ku kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba wanda zai iya sa ku bara ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kamar matasa ba ya kamata kowane lokaci matashi ya yi kokarin ganin cewa gobe shi zai yi kyau na ce mu kamar iyaye mu mun makara iyayenmu ba su yi sai mana ba amma ku kamar yaya muna kokari na san iyayenku suna kokari suna muku saboda haka kada mutum ya yarda wani abu ya sa shi har bere kai destiny shi ba kowa ta yi kokari domin musamman kamar mu mata idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala amma a matasanku ku yi kokari ku yi makaranta yayin da kun yi kuna haifan 'ya'yanku kuna nan ne kuna aikinku ko kuna sana'anku kun ga babu wani tashin hankali babu wani damuwa. Hauwa, kin yi aure? To tun da baki yi aure ba abin da kika koya a nan kina ganin kamar zai taimake ki na rayuwa har ma idan aka ce kin yi aure ya zama kin tallafa wa mijinki da 'ya'yanki? Eh gaskiya saboda muna koyan abubuwa da yawa ni fannin dai da nake dai ina fannin kasuwanci ne so fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'a ta a cikin gida na yi so gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da kirista mama dole rabawancin addini muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa zaman lafiya da daɗi sai da Yanzu kuma ga gudunmowa kan zamantakewar mu. Sunana Margaret Afungri ni Impact Supervisor ne da Books da Africa. E, muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin daɗi da yanda muka gani yanda makarantar yake yanda suka karɓe mu ba wani bambanci ba wani kai Krista ne kai musulmi ne kai wannan ne duka muka gani ɗaya kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba so mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene mene musulunci yake ka karanta ka sani in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani kuma ba just duka eh, duka religious books bane kawai akwai educational books akwai um, leisure books akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world masu sauraro a nan zan ɗiga aya a shirin zamantakewa yawa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. yadda za mu sasanta sai mun yadda za daidaita.